Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25-31-41-60. A Nijar kuma ana kama mu a tashar mutafiya Afirka da ke mai kan mita 200.5 a zangon FM a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lol da Niyya. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a sashen hausa.com ko hausa.com. Jama'a salamu alaikum mu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. Shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa dubban mutane ne aka raba da mahallansu bayan hare-hare da kungiyar Boko Haram ta kaiwa wasu yankunan jihar Borno a wannan kwanan nan. mutanen doro wannan mutanen ga mutanen bunduran wannan gaba kiɗe mu mun walakanta gaba kiɗe mu ban mu da kwanciyar hankali wahala ce kawai da muke mu da muke tare da ita dan Allah a taimaka mana gwamnati ta taimaka mana janar Buhari ya taimaka mana. yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan yanayi da 'yan gudun hijira suka shiga lambar za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bayan ga haka kuma muna ɗauke da shirin wasanni a takaice daga najeriya amma duk sai an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alaman tayiwu nan ba da dadewa ba zai ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar ya kuma yi amfani da kudaden ayyukan sojan ƙasar don gina katanga a bakin iyaka Amurka da Mexico abinda har yanzu ya kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin ƙasar a kan su biya mashi sa. A yayin da yake shirin zuwa birnin McLean da ke jihar Texas don ganewa idansa ƙoƙarin da ake yi a bakin iyakar na hana baƙi shigowa ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Trump ya ce ta yiwu ya ayyana dokar ta ɓaci idan bai iya cimma yarjejeniya da 'yan adawar jam'iyyar Democrat ba a kan samar da kuɗin gina katangar. Ganawar da fadar White House ta yi da shugabannin jam'iyyar Democrats da ke hana ruwa gudu a kan batun ginin katangar ba ta yi tasiri ba sosai sai ma dai ta kawo ɓacin rai a jiya Laraba. A daidai lokacin da ake dusar kwanaki 20 da da wasu ayyukan gwamnati sakamakon takaddama gina katangar. Shugaban na Amurka ya ce muna da isassun kudaden da za a iya gina katanga idan aka ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa. Amma 'yan Democrats da wasu ƙungiyoyi a ƙasar sun ƙudiri aniyar ƙalubalantar matakin Trump na ayyana dokar ta ɓaci da kuma yin amfani da kudaden rundunar sojan ƙasar da aka ware don wasu ayyukan a shari'ance. Jami'an zaɓe a jamhuriyar demokradiyyar Congo sun yi abin da ya bada mamaki da janyo cece ce. bayan da suka bayyana cewa felix sakedi ne ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a kasar bayan jinkirin da aka samu wajen kidayar kuri'u da kuma zaben da ya fuskanci kalubale da yawan zarge-zarge da kuma hayaniya Kwaneli Nanga shugaban hukumar zaben kasar ta saini ya faɗa yau Alhamis da safe cewa shi Sakedi ya lashe zaben da kuri'u fiye da miliyan bakwai ko kuma kashi 38 cikin ɗari na jimlar kuri'un da aka kada. amma mutumin da aka yi hasashen zai ci zaben bisa ga ra'ayoyin jama'a kafin zaɓe wato bako a fagen siyasa ɗan takarar haɗakar jam'iyyar adawa martin fayulu nan take mai da martani da cewa an yi maguɗi a zaben dama a bayan fayulu ya taɓa zargin hukumar zaben ƙasar da aka sani da goyon bayan da shugaba joseph kabila da yin san kai kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Har yanzu 'yar gudun hijirar Saudi Arabia Rahaf Mohammed Al-Gunun na ci gaba da fuskantar tashin hankali yayin da ministar harkokin wajen ƙasar Australia ta faɗawa manema labaran yau Alhamis a Bangkok cewa ba a kai ga cimma yarjejeniyar samar mata mafaka ba tukun. Ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba alkunin wadda ta rufe kanta a wani otel a tashar jiragen saman Bangkok don hana jami'ai maida ta ƙasarta bayan da ta tsere wa iyayenta a Kuwait matsayin 'yar gudun hijira kuma tana fatan samun mafaka a Australia. Matashiyar 'yar shekaru sha takwas da haihuwa, 'yar asalin kasar Saudiya, ta ce iyayenta za su kashe ta idan aka tilasta mata komawa gida, kuma ana sa ran ziyarar da ministar harkokin wajen Australia Maris Penn ta kai Thailand ta yiwu a samu nasara wajen neman mata mafaka. Mataimakin babban attorney janar ɗin Amurka Rod Rosenstein wanda ya sa ido a kan dogon binciken da ake yi na yiwuwar katsalandar da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa wanda aka yi a shekarar 2016 na shirin barin aikin idan sabon attorney janar ya fara aiki. Shugaba Donald Trump ya sha caccakar Rosenstein saboda sanya mai bincike na musamman tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI Robert Mueller don jagorantar binciken zarge-zargen da ake yi na cewa waɗanda suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe sun yi mu'amala da rasha a kan sakamakon zaben ƙasar. A gaida Maryam Dauda, labarin ne aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla yan sai rahotannin kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar Lagos da ke Najeriya inda ake ci gaba da cece kuce tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar 'yan kwadago ta LNC game da ƙarin albashin ma'aikatan ƙasar. A ne shugaban Muhammadu Buhari ya kaddamar da wani kwamiti da ke karkashin wani sanannen masanin tattalin arziki mr bishmak kariwan wanda aka wa kwanaki 30 domin yin nazari da kuma mika rahoton kan karin na albashi daga lagos ga rahoton da baban gida jibir ya aiko mana a jawabinsa dai wajen kaddamar da wannan kwamiti shugaban kasa muhammadu buhari ya ce akwai bukatan a sake yin nazari game da dokacin albashin da ma'aikatan najeriya ke dauka domin yin gyara ko da yake tuni kungiyar kwadugo ta kasa ta yi watsi da kafa wannan kwamiti da shugaban kasan ya yi tare da cewa alamu ne ko matakai ne na jan kafa game da bukatun ma'aikatan najeriya a daidai lokacin da ake gab da fara wani zaben kasa naji ta bakin wasu 'yan najeriya game da yiwuwar karin albashin ma'aikatan ko aka san haka. 18,000 money will be so minimal. can not even sustain somebody for two weeks. Wannan malami ya ce dubu goma sha takwas a matsayin karancin albashi ya yi kaɗa matuka ko sati biyu ba zai isa mutum ba zai kare. babu shakka idan ka duba albashin da ake ba ma ma'aikaci dubu mafi karanci dubu goma sha takwas a lokacin da ake ciki ka duba dubu goma sha takwas mutum idan ba gidan kansa yake ba ka ce ka biya kuɗin haya ga yara ga kuɗin makaranta ga wannan ga wancan kai dubu goma sha takwas ɗin na za ta kai ka wannan ma da ake nema sai dai a ce a maneji. to ko wannan ƙari na albashi da ma'aikatan najeriya ke bukata ba zai haifar da hauhawar farashin kayayyakin masarufi ba tambayar kenan da na yawa malam isa imam faiko wani masanin tattalin arziki a najeriya. a gani na dai a inda tattalin arziki najeriya ke tafiya yanzu gwamnati tana da wannan kuɗin za ta bayar kuma in aka bayar kamar yadda wasu sukan faɗa cewa in aka bayar zai kawo abin da sutura suke cewa inflation wato hawan farashi to in aka in aka ba da wannan kuɗin kamar yadda mutane suke zato ba haka bane nufi da inflation kamar shine a ce yau a ci abu naira dubu ɗaya ne kafin na mako uku kuma a ce a koma dubu daya da eh, dari biyu kamar nan da mako eh, ko wata biyu kuma a ce ya koma dubu daya da dari biyar to yana tafiya ka shi ne za a ce akwai matsalan abin na inflation amma kamar na sun saba kudin su ya karu to sai aka samu cewa kurin kudin maybe daga shinkafa maybe ko a ce ko biredi ko kuma a ce eh, wani kayan sawa maybe ya tashi daga ko da dubu daya zuwa maybe dubu daya da dari daya to sai tsaya haka nan bai sake karuwa kuma kamata wannan ba za a ce akwai hawan farashi ba yanzu dai abin jira a gani shine ko sakamakon rahoton da wannan kwamiti zai mika wa gwamnatin tarayyar najeriya ana sora mako daya kafin gudanar da zaben kasa a najeriya zai baiwa gwamnati da 'yan majalisa damar duba wannan batu na karin albashin ma'aikatan najeriya babin ya mai amurka daga lagos To da a gaida baban gida Jibrin wani babban jami'i a Majalisar Dinkin Duniya Mr. Edward Kulen, ya nuna damuwarsa kan yadda harkar tsaro ke ci gaba da tabarbarewa arewa maso gabashin Najeriya wacce ta haifar da dubban 'yan gudun hijira sanadiyar wasu hare-hare da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai a wasu garuruwan jihar Borno. Mr. Kulen ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya aika manema labarai dauke da sa hannun jam'iyyar hulɗa da jama'a a majalisar ɗinkin duniya samantha newport ga rahoton da haruna dauda biyu aiko mana daga jihar maiduguri sanarwar ya kara da cewa wannan shine yanayi mafi tsananta da aka samu mutanen da ke bada agaji da suka janye tun daga shekarar 2016 da ce yanzu hakan akwai 'yan gudun hijira fiye da dubu talatin da suka shigo garin maiduguri wanda suka fito daga garin baga da kuma yanzu hakan suke samun mafaka tun daga ranar ashirin ga watan disamban 2018 har zuwa rana mai kamar ta yau da kuma mafi yawansu mata ne da ƙananan yara yayin da ake da wasu kuma kusan dubu ashirin da su ma ke samun mafaka a ɗaya da cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ake kira teachers village da ke cikin garin maiduguri na dai ziyarci garin manguno na kuma zanta da wasu 'yan gudun hijira da suka fito daga wasu garuruwan da ke arewacin borno da kuma ke iyaka da yankin tafkin chadi kama abin da suka shaida mu muna cikin kunci ba kaɗan ba mai yawa eh, wani irin kunci ne Ah kunci mai yawa kai kaga ba mu kama gidajenmu ba ka gani mu mutanen kangarwa ne hmm. muna kuras hmm. yanzu muna cin a tsuguna a hili muke bacci yanzu ga higa baki ɗaya an koro mu muka zo a garin nan yanzu muna nan a walakance a fili muke kwanciya yanzu maganar da nake maka wannan ina cikin mura sosai tana damuna ni yanzu ina da yara takwas a gaba na duk muna nan mun samu mu hito mai gida ana ana ma ya samu ya zo mutanen doro wannan mutanen ga mutanen bindiran wannan gaba kiɗe mu mun wala kwanta gaba kiɗe mu ban mu da kwanciyar hankali wahala ce kawai da muke mu da muke tare da ita dan Allah a taimaka muna gwamnati ta taimaka mana janar Buhari ya taimaka muna mm, har gobe muna bayan shi mun sani ana cutar shi ne mun sani ya akwai ko fito daga baga zuwa munguno a da kawai mun ka zo daga baga zuwa munguno awa nawa kai hanya domin dai kwana biyu da yini daya kwana biyu muna tafiya a gas mm. eh, abinci ba? a abinci sai dai ruwa mm. eh, to da kuka zo nan kamar akwai wani masoki da aka sama muku ga mu nan ga hili dai ku zazzau. yanzu na ga ku a filin Allah ta'ala haka nan kuke kwana haka nan muka kwana da sanyi da iska duk ya ruɗe mu mai gidana ma ni ba sai inda yake ba yanzu ma ni kadai ce lokacin da suka shigo garin ina da yarinya tana gurfane da nakuda bata aifu ba to shikenan ban zo ba ya kwanan mu kwanan su hudu da shiga garin muka mm. samu fita shekaran jiya da kyar muka fito muka zo jiya yau kwana na biyu a garin nan to da shiga ba ga me suka ce muku ne gaskiya mun razana saboda sun riga sun saba tsorata mu kawai amma ba su taba mu ba mun dai firgita ne kawai mun ba su waje eh ko ba gaskiya ba saboda ka san ba za mu iya zama da su ba har yanzu dai ana ci gaba da samun kwararowar yan gudun hijira musamman ma da ganin cewa ana ci gaba da samun hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram a nan a can wani lokacin har ma a cikin gari haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Allah ya kyauta a gaida Haruna Dauda biyu. Kamar yadda kuka je a farkon shirin yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku shin yaya kuke kallon wannan yanayi da 'yan gudun hijira suka shiga kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waka. da rago da zama, wani gonga, sha ruwan zahin Kumana, waɗata du haruna baytini haruna Thank you. ba ba fada fada fada قال نحن جرى إذا الله تضبر قروا أبرد جابا مدنا بداتك قال مدار ما جدا إلى لكتابا قال نحن جرى إذا الله جرى لكتابا Rumu mani jani kani kuriya daga kada da baka jani ba ne da ka jani mani ko da wani kun ji ba da tsoro da wani dan wani ba da Allah da mana da rai da kuma da Allah ba ne suna yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. assalamu alaikum wa alaikum salam wane ne akan layi daga jama'a rai? adamu direba ne to malam adamu gare ka ba mu albarkacin bakin ka gaskiya har ga Allah gudun hijira suna cikin wani hali sai ina da na hajjuna Allah Allah Allah ubangiji ya kawo Allah ubangiji ya kawo da mafita wannan abu to mun gode maladan bar mu leka a neja wani daga neja assalamu alaikum wa alaikum salam suna magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim gare ka to mu gaskiya magana dan gudun hijira abu ɗaya ne wanda ya kamata a ce an yi a najeriya nan shine wanda yake a gyara harka ta shugabanci domin saboda in ba a gyara harka ta shi bangaren shugabanci ba to babu yadda za a ya kasance a samu sarki akan bangaren yan gudun hijira saboda duk yan gudun hijira da ake ce yan gudun hijira ba ka taba jin wani babba a bangaren ko dan majalisa ko wani gwamna ko shugaban kasa yana daga cikin su ba to malam uh, wani kira gare ka ga shugabannin najeriya to ni abin kira na ɗaya ne gare su ka ji tsoron allah su gyara shugabanci ya kasance a yi adalci duk wani abu wanda zai shigo na bangon da zai kasance su tuna su yi kokari su gyara amma ba haka ba gaskiya ba za mu samu kwanciyar hankali ba a kasar nan to mun gode kwarai daga nesa za mu shi Kaduna wani da Kaduna Abdulaziz Adili Toro barka da lasariya barka ka dai kana lahiya lahiya kalau sunana Mursala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya to ba mu albarkacin bakinka To a gaskiya muna tausaya masu yanayin uwa namu da aka ce sun yi gudun hijira to amma gaskiya muna kara jan wa gwamnati cewa gaskiya da kwai alamun fa 'yan siyasa suna da hannu cikin wannan abu don dai a bata mutuncin wannan gwamnati to ita kuma wannan gwamnati ya kamata fahimci aka fitar ma sojojin ta mazurai su tsaya aikin da ya kamata tsakani da Allah wannan wani yanki ne a Najeriya an san su da jajircewa a duniya sun yakin biyafura sun ci nasara yanzu ya kamata a dinga ibon manyan janarori su je su ma fa su kawo karshen wayan abu a dinga tura ƙananan sojoji ba su shiga su rike bindiga su fafata mu ga yadda su su buhari suke lokacin biyafura ai sun shiga ne janarori da kanan kanan suna yaƙi dan a samu zaman lafiya to muna ba su shawara haka da fatan za ku tashi lafiya. mun gode kwarai kaduna sai mu leƙa taraba wani da ke taraba. sunan abdulwahab wani suna zaune a taraba. to malam abdulwahab salamu alaikum gare ka. yawa ni kawai ina muku fatan alheri ne saboda na daɗe ban kama kuma kan wannan shiri to mun gode kwarai daga tarba za mu rika eh, zamfara wani ne daga zamfara Allah taimaka amin amin kuna magana da Abdullahi Bello bakin tafki a Barma to malam Abdullahi gare ka to waɗannan mutane bisa ga halin da suka shiga Allah dai shi musu agaji Allah ka kare gaba to wani gare ka ga shugabanni masu sauraron mu a shugabanni muna tabbatar muna kara musu addu'a Allah shi ba su damai muna adalci su kuma mabiya Allah shi ba mu damar biyayya to mun gode kwarai daga zamfara eh daga zamfara mafi yawa rashin biyayya mun ga shugaban halayen mu ne na kai mu ga wannan hali Allah shi tsari. to mun gode kwarai za mu kara koma Kaduna wane ne daga Kaduna ah, Abdulsalam Umar ne Abdulsalam a gaishe ka eh, to ba mu albarkacin bakin ka ra'ayina shi ne tsakanin allah inda suna yau kwanan su kuma tsakanin allah yana yi irin na kasar nan kawai wasu yan yanzu kasar da suke gaskiya al'amuran to mun gode kwarai daga kaduna za mu daga port harcourt wani daga port harcourt assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana salisu mai dabino da jarida amina da daily trust a garin patagon. to malam salisu gare ka oh masha Allah to gaskiya wannan bayan Allah gaskiya suna neman taimako a taimaka musu da da masu hannu da shuni da mu da bamu da hannu da shuni da mu taimaka musu da addu'a kuma masu hannu da shuni su taimaka musu da abin da suke da shi domin gaskiya suna cikin matsala kwarai ba karamar matsala suke tare da ita ba sai mu taimaka addu'a Allah ya ba da zaman lafiya Amin. Kuma yan boko haram domin Allah domin annabi domin Allah domin annabi yan boko haram muna haɗa su da Allah da annabi domin Allah domin Allah su dakatar da wannan al'amari. Samu a zauna lafiya. Ina zaman lafiya ya shi zama ɗan sarki ne ba haushi. To, mun gode kwarai kuma Allah ya sa sun je kiran da ka yi musu. Yanzu wani ne akan layi? Kuna tare da Sale ne daga Maiduguri. To, Maiduguri ba mu albarkacin bakin ka. To, gaskiya gaskiya daga maiduguri za mu leƙa kebi wani ne daga kebi eh, salamu alaikum kana magana da dan asabe mai fata ya wuri dan asabe wa alaikum salam gare ka to halin da 'yan gudun hijira suka shiga mun tausaya musu kwarai ah, muna musu addu'a allah ubangiji shi da dora musu wannan lalura allah ubangiji ya tausaya musu ya ɗauke musu wannan lalura da ya dora musu kuma bayan haka ina so in ƙara amfani da wannan dama ni kira ga dukkan ɗan najeriya halin da waɗannan mutane suka shiga ciki to mu ba mu wuce mu shiga ciki ba saboda haka mu taya su da addu'a kuma su akwai rayuwa akwai mutuwa za su mutu kuma Allah zai tambaye su duk wanda mutum duk wanda ya kashe wani ba tare da wani haƙƙi ba wallahi tallahi Allah zai mishi hukunci daidai da laifin da ya aikata su ji tsoron Allah in ma wasu suke tura su to su sani za su mutu kuma Allah zai tuhume su da wannan kisan gilla da suke ma jama'a babu gaira babu dalili da fata za ku tashi lafiya. To mun gode kwarai yanzu kuma sai mu leƙa Kaduna. Wani da Kaduna? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. To sunana Abdulkadir Kadage Kauru da Gamen Kaduna State. To Malam Abdulkadir gare ka. To wata kau gaskiya wannan al'amari da waɗannan mutane suka shiga abin a tausaya musu ne. Wannan al'amari Ubangiji Allah ya yi musu wannan masifa da suka fada ciki. kuma muna kira ga gwamnati don allah don san annabi gwamnati ta yi kokari ta tura jami'an tsaro a yi kokari waɗannan mutane waɗannan 'yan boko haram a yi maganin su su kuma su ji tsoron allah ta tabbata da cewa duk abin da za su aikata akwai ranar kiyama da za su girbi abin da suka shuka kar su gani cewa wai yanzu kan wannan al'amari da suke kamar sun ci banza da su san cewa Allah zai tambaye su abin da suka aikata ranar tashin alkiyama wani sauran mutane kuma da suke siyasantar da abin da suke nuna abin kamar wata siyasa akan abin su ji tsoron Allah su tabbata da cewa kuma su ma abin ranar tashin alkiyama mun gode mun gode kwarai daga yo mun gode kwarai to yanzu mu laika a yobe wani daga yobe assalamu alaikum wa alaikum salam suna na buban zam kasuwar da maturu to malam buba a gare ka Na'am, kuna ra'ayi akan jami'an tsaro ne ko Boko Haram? Muna ra'ayi ne akan yanayin 'yan gudun hijira wanda suka cikin wani mawacin hali yanzu haka wani kira gare ka ga gwamnatin Najeriya kuma ga su 'yan Boko Haram musamman a su wani kira gare. Yanzu na tafi shirin wato ni abin da zan ba da shawari a ainihin gwamnati musamman ma gwamnatin mu ta Najeriya gabas maso arewa Borno Yobe Adamawa a gaskiya 'yan gudun hijira suna cikin matsala na inna na ha wadda kuma yanzu haka duk wani dan gudun hijira da ya bar muhallinsa to a gaskiya hankalinsa a tashe ke to saboda haka ne ina kira da gwamnatin tarayyar najeriya akan kokarin da take na taimaka wa 'yan gudun hijira da ƙara kaiminta na basu taimako da ci da sha da ilimi da kuma dai rayuwa dai da kowa ke rayuwa su ma mutane ne kamar kowa kuma Allah ne ya jarabce su kuma su rungumi kaddara su karɓi jarraba sannan kuma mu ci gaba da addu'a a kasar mu Najeriya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya kuma mun gode wane akan layi Salamu alaikum. Wa alaikum salam daga Zamfara. Me sunan ka malam? Suna na Isa Salisu Gusau daga Zamfara. To malam Isa ba mu albarkacin bakin ka akan wannan lamarin. Eh, almajiri gaskiya wani al'amari da yake faruwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wani muna kira ga mu da su ji tsoron Allah su yi iyayensu tsakanin da Allah su ma 'yan boko haram da suke wannan ta'addanci su tuna akwai ranar hisabi akwai ranar tsayuwa Allah zai hukunci da gaskiya don haka muna addu'a ga 'yan uwanmu wannan musiba da Allah ya jarabce mu da ita ubangiji Allah shi ya yi muna To madalla mun gode da mun gode daga zamfar kuma na godiya da wani suka kira suka ba mu ra'ayukansu. Masu mu yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin wasanni a takaice daga Najeriya. Wasanni a takaice. Tsohon mai horar da 'yan wasan Najeriya Clemens Westerhoff ya ce yawan shekarunsa ba zai hana shi ci gaba da aiki a sha'anin kwallon kafa a nahiyar Afirka ba. a daidai lokacin da yake shawarar samun wani aikin a kasar zimbabwe kocin ɗan kasar holland mai shekaru 78 a duniya ya taɓa aikin horar da 'yan wasan kasar ta zimbabwe tsakanin shekarar 1998 zuwa shekara ta 2000 duk da yake westerhoff ya kwashe tsawon shekaru a aikin na horarwa to amma har yanzu yana da sha'awar ci gaba da aikin akan haka ya ce yana nazarin hada aiki biyu a kasar ta zimbabwe na horarwa a wata kungiya da kuma aikin ba da shawarwari a wata makarantar horar da kwallon kafa westhoff ya taɓa lashe gasar cin kofin nahiyar afirka tare da super eagles ta nigeria haka kuma ya taɓa jagorantar kasar zuwa zagaye na biyu na gasar cin kofin duniya a shekara ta 1994 hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta kafa wani kwamitin sasantawa da zai shugabanci hukumar kwallon kasar namibia matakin ya biyo ne bayan wata ziyara da wani ayarin hukumar ta fifa ya kai a kasar bayan da aka kasa gudanar da zaben shugabancin hukumar a ranar biyar ga watan disamba kamar yadda aka tsara an dora wa kwamitin alhakin shirya zaɓe kafin ranar 31 ga watan mayun wannan shekara tare kuma da jan ragamar al'amuran hukumar kafin wannan lokacin to sai dai an haramtawa dukkan membobin kwamitin na sasantawa tsayawa takarar kowane mukami a zaben mai zuwa tsohon kocin kungiyar manchester united ta ingila jose mourinho ya bayyana cewa shi fa bai taba tunanin soma wani aiki a kasarsa ta portugal ba a halin yanzu an yi ta ta'allaka kocin dan shekaru 55 da komawa kungiyar benfica domin maye gurbin rui victoria 'yan kwanaki bayan da united din ta kore shi an nada bruno lagia zaman kocin rikon kwarya na benfica din to amma shugaban kungiyar philippe vera ya bayyana burinsa na samun Mourinho a zaman kocin kungiyar na dindindin. A wani labarin kuma Jose Mourinho ya sami wani sabon aiki karon farko tun barin sa Old Trafford, to amma fa aikin na sharhi ne a gidan talabijin. Jaridar Miro ta ruwaito cewar kocin zai yi aiki ne a matsayin mai fashin baki a kafar talabijin ta Bean Sports da ke Qatar a lokacin wata gasa ta tsawon wata daya ana sa ran Mourinho zai soma aikin ne bayan ya karbi zunzurutun kuɗi fan miliyan goma sha biyar daga manchester united a zaman diyar korarsa da aka yi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice ce shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamun tayiwu nan ba da dadewa ba zai ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar ya kuma yi amfani da kudaden ayyukan sojan ƙasar don gina katanga a bakin iyaka Amurka da Mexico abinda har yanzu ya kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin ƙasar a kansu su biya mashi buƙatarsa. Jami'an zaɓe a jamhuriyar demokradiyyar Congo sun yi abin da ya ba da mamaki da janyo cece ce bayan da suka bayyana cewa Felix shisakedi shine ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a ƙasar bayan jinkirin da aka samu wajen ƙidayar kuru'u da kuma zaben da ya fuskanci ƙalubale da yawan zarge-zarge da kuma hayaniya. Cornelia Nanga shugaban hukumar zaben kasar ta Sini ya faɗa yau Alhamis da safe cewa shi sakeri ya lashe zaben da kuru'u fiye da miliyan bakwai ko kuma kashi 38 cikin 100 na jimla kur'un da aka kada. Har yanzu 'yar gudun hijirar Saudi Arabia Rahaf mohammed al na ci gaba da fuskantar tashin hankali yayin da minista harkokin wajen ƙasar Australia ta faɗawa manema labarai yau Alhamis a Bangkok cewa ba a kai ga cimma yarjejeniyar samar mata mafaka ba tukwam. Ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba al wadda ta rufe kanta a wani otal. a tashar jiragen saman bangkok don hana jami'ai maida ta ƙasarta matakin 'yan gudun hijira da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da karfe shida na asuba a daidai wannan lokaci muna miƙa gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan hajiya safiyatu dabal da ta rasa mahaifiyarta hajiya khadija hassan wadda Allah ya cikawa hajiya a birnin yamai Allah yi mata rahama amin yanzu a madadin Maryam dauda ta hada ni da ta yana ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham ta hada shirin da bada umarni sai injin namu shan ni na naka Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.